yi waɗannan manya-manyan gafiyoyi suna ta ayyuka gafiya gafiya ina da gaba shi to wannan kuɗi biliyan bakwai an yi babban kuskure domin inda Allah ya tashi kama su Bayani kenan da Musa Ilyasu kwakwata ya yi inda yake magana cewa wato an samo asalin wa'inda suka sace kudin gwamnati har dala wato naira biliyan goma. Wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da Musa Ilyasu kwankwaso a wannan fili namu yau ya hito ya fara tonon silili a kan shi inda yake mai buɗe baki ike cewa. Abin da ya faru shine ina gargaɗi ga waɗansu kamfanoni wanda muke zance cewa suna da alaƙa da jagoran wannan tafiya ta kwankwasiya kudaden da aka zuba musu wanda muna zargin cewa kashi mu raba ra'ayi. a yi to waɗanda suka ɗauki waɗannan kuɗi aka saka a kawo to su kuka da kansu idan mun zo waɗannan kuɗaɗe za a bincika domin an karya ka'idar da ba a taɓa karyawa ba a ce akwai wani kamfani yana da sunansa da alamar h sannan ka sake shiga ABCD akwai kalma guda ɗaya wace ce za ta fito za ta fito ta cikin da ya wani abu guda wata kalma guda ɗaya dan ka tafi daga ABCD kama su ba a ɗaukan kuɗi a ɗauke su daidai babu yan kwakwai a kai babban kuskure ne na biyu ba a ɗiban kuɗi ba shi za a bayar ba balantana a ce ba za a yanki haraji ba to an yanki haraji an ba da kuɗin na farko biyan bashi ake bi ko biyan bashin nan da ake bi a kwankwasiya da amana wanda lokacin kwankwas a kai tun dubu biyu da sha hudu bincika an ga kudaden nan da ake yi wasu ma ba gaskiya ba ne domin abu aka yi na halin gizo aka zo aka yi hoto aka ajiye su da ba aka kudin da za a biya amma yanzu abun mamaki an ɗauko waɗannan kuɗi sama da biliyan bakwai za ka biya kamfani ko an biya kamfanin mai lamba kawo ɗaya sifili ɗaya ɗaya eh, biyu a takwas biyu uku takwas shida sifili zanin bank an zuba biliyan bakwai ba san a rayu ba yanzu ba za mu ja mu sa a account nan ba an san kowa ne ko ba ya rubuta ko shi kuma in zan rubuta ko shi na da alaƙa da kwakwa. in ba da alaƙa da kwakwa ne na alaƙa da kawo kwakwa. idan na biya ce da biya wannan kuɗi biliyan bakwai aka ramar da gawo da gawo to ai wannan kuɗi za ba zo a yi bincike a kan kada a ce ba faɗa ba domin wanda aka fito wannan ba su kilomita wanda aka tsara muka ko muka bi ita ce shi ma akwai kamfani wanda wanda muke zargi ya zama biliyan bakwai shi ma ya fara kilomita an saka masa kuɗi yana biliyan ɗari da arba'in da uku za mu bincika wannan ɗan bangida da aka faɗa kawo ya san ko shi wani kamfani ne ai shi ma head ne da wannan alamar wanda suke a cikin yanki da ɗauki amna suka yi wannan kuma kawo bincika ni da na ba da kawo kowa ya shi ya zai kuma yana da alaƙa da ko wanda ya tare ne da jagoran ko da karan jagora sau da haka kai za ta fito mu da ma abin da ya zama ke fito da irin wayannan gwamnati gwamnatin baya kuma za mu bincika za mu tabbatar kuma za mu biya. sani shi ma ga akawun nan da 25 ɗari da sha takwas an tura wannan kamfani everybody, I am um, I wannan shine tunan silili wato da musa iliyasu kwankwaso ya yi ma wato wanda aka fi sani da wato sirri wannan dai kalaman sirri ne wanda musa iliyasu kwankwasa ya hito da su inda yake mai zargin cewa akwai kuɗaɗe da ake ganin cewa an fitar da su musamman ma a gwamnatin abba kabir yusuf shi kuma babu abin da ya ba bashi mamaki musamman ma a wannan lokaci sai ganin yadda lokacin da suna gabatar da mulki ake ce masu barayi to amma sai dai inda yake magana cewa ba shi kaɗai ba ne kamar yadda yake jawabi ta dai ya hito yana irin wannan kalamai musa iliyasu kwankwasa na ɗaya daga cikin wa'inda ake ji da su jigajigai musamman ma a jam'iyyar jam'iyyar apc inda yake buɗe baki yake kalamai akan cewa lallai irin wa'annan kalamai da ake faɗi musu ya yi mamaki da ya ga cewa wato mai dokar bacci zai buge da gyangyaɗi inda yake magana akan cewa lallai abubuwan da ake gabatarwa musamman ma a wannan lokaci yana mai kalubalantar irin wa'anda suke masu wannan sharri to amma sai dai kuma ya ce gashi nan a hannunsu yau ta tabbata domin kuwa ashe ba su bane barayin su ne barayi kamar yadda yake bayani ya dai kara da cewa babu gudu babu ja da baya duk wanda ya san cewa ya karbi irin wa'annan kuɗaɗe to kai ya sake kashe su domin kuwa ta kansu za su fara musamman ma idan sun hau mulki idan kuma har mutum ya sake ya kashe wa'annan kuɗaɗe to akwai tarin kuskure da zai fuskanta domin kuwa koma wane ne aka zuba akawun ɗin shi ya rubuta ya ajiye to sai ya hiddo da wa'annan kuɗaɗe domin kuwa darar da aka ce gawunar da garo sun tabbata to tabbas zai kawo wa'annan kuɗaɗe kamar yadda Musa Iliyasu kwankwaso yake jawabi Alkanawi ya dai zayyano irin kalaman da ake furtawa musamman ma a kansu inda yake mai kalubalanta cewa ashe ba su bane masu laihin ga su masu laihin ma a gefe abin da jira a gani shine akan wannan shari'a da za a gabatar tsakanin Abba Kabir Yusuf shine ana tunanin cewa kowane bangare ka iya samun nasara domin kuwa mace ce da ciki ba a san abin da za ta haifar ba to mai sauraro kada ka manta ka danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar liking muna godiya da irin gudunmuwar da kuke 寄保姆。